tashar Unity TV Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da muke kama ku labaran duniya da farko ga muhimman kanin su. A cikin labaran namu muna dauke da rahoton da ke cewa jam'iyyar APC za ta kaddamar da manhajar neman tallafin kuɗi daga 'yan Najeriya. A gefe guda kuma hukumar INEC ta ce hare-hare kan ofisoshinta ba za su hana ta gudanar da zaɓe ba. har wayo muna dauke da rahoton da ke cewa gwamnatin tarayya ta ce ta gano mutum ɗari masu taimakawa kungiyar boko haram da kuɗi a labaran ƙetare kuwa an gurfanar da 'yan sandan amurka bisa zargin nakasa wani bakar fata da ƙarshe za mu kawo muku labarin wasanni inda manchester united na sha'awar mai gurbin ronaldo da osimhen To kanin labaran muke kenan yanzu kuma da kunsu tare da ni Hadiza Ahmad Hassan. A ranar Talata ake sa ran kwamitin yakin neman zaben shugaban kasa na jam'iyyar APC zai kaddamar da hajar da ya kirkiro don neman tallafin kuɗi daga hannun 'yan Najeriya. Kwamitin ya ce ya kirkiro da manhajar crowdfund ne don tara kuɗaɗe da zai yi amfani da su wajen tallata ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar siwaju Bola Tinubu da mataimakinsa Sanata Kashim Shetima. sanarwar da kwamitin ya fitar ta ce manhajar za ta baiwa 'yan najeriya damar mika gudunmuwarsu don marawa tinubu da shatima baya a cewar kwamitin manhajar za ta taimaka wajen takaita mu'amala da tsabar kuɗi a harkokin zaben na shekarar 2023 idan za iya tunawa yayin yakin neman zaben shugaba muhammadu buhari a wa'adinsa na farko an kirkiro da katin waya da ya baiwa talakawan ƙasa damar mika gudunmuwarsu don taimakawa zaben nasa. To hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC ta ce hare-haren da ake kaiwa ofishoshinta da ma'aikatanta ba za su hana ta gudanar da babban zaben shekarar 2023 cikin nasara ba. Shugaban hukumar Farfesa Muhammad Yakub ne bayyana haka a lokacin da ya karɓi bakuncin tawagar ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka wato AU a ƙarƙashin jagorancin Fumzil Mlambo unchuka ranar Litinin a garin Abuja. yakub ya ce tuni an yi asarar wasu kayan aiki da aka da dan zaben na shekarar 2023 sakamakon hare-haren da aka kai ofishin inec a wurare daban-daban a faɗin ƙasar ya ba da tabbacin hukumar za ta sake mallakar kayayyakin da asarar ta shafa kafin zaɓe ya ƙara da cewa duk da nasarorin da inec ke samu wajen shirye-shiryenta fannin tsaron ƙasar abin damuwa ne musamman hare-haren da ake kaiwa ofishoshin hukumar. ya ce a cikin mako ukun da suka gabata an kai wa ofishinsu hari a wasu ƙananan hukumomi uku a jihohi daban-daban. tun farkon da yake jawabi shugaban tawagar mlambo nchuka ya ce sun zo nigeria ne domin nuna goyon baya ga kasar dangane da zaben da za ta gudanar a shekarar 2023 to gwamnatin tarayya ta amince a fara baiwa ma'aikata maza hutun kwanaki goma sha hudu domin taimatansu matansu da ke zaman jego reno kamar yadda shugabar ma'aikatan gwamnatin tarayya ta sanar shugabar ma'aikatan gwamnatin dr falashe da yemi asan ta bayyana haka ne a ranar 25 ga watan nuwamba a cikin wata sanarwa da ta fitar sanarwar ta bayyana cewa babu namijin da za a bashi irin wannan hutun sau biyu a shekara biyu sannan kuma ga haihuwa hudu kacal za a bayar kazalika za a ba da irin wannan hutun ga mutumin da ya ɗauko ƙaramin yaron da bai wuce watanni hudu da haihuwa ba domin rainansa a cewar dr yemi irin wannan hutun na da mahimmanci musamman don samar da danƙon ƙauna tsakanin jariri ko jaririya da iyaye maza To mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku ya ce ba zai daina faɗa wa gwamnati gaskiya ba duk da cewa wasu 'yan siyasa ba sa son hakan. sarkin ya faɗi haka ne a jawabinsa yayin taron tuna da dr abubakar bukola saraki karo na goma wanda aka yi ranar litinin a garin abuja taken taron shine tattaunawa kan shugabanni da mabiyansu wanda sarkin ya ce taken ya dace la'akari da muhimmancinsa taron ya samu halartar masu riƙe da mukamin siyasa da kuma manyan ma'aikatan gwamnati a cewar sa yanzu lokaci ne na siyasa kuma lokacin da ake kokarin zaɓo waɗanda za su jagoranci ragama ƙasar nan zuwa tudun mun tsira ya kamata a mayar da hankali kar a yi zaben tumin dare. To a bangaren tsaro kuwa ministan cikin gida Rauf Arebe Shola ya ce gwamnatin tarayya ta gano mutum ɗari masu taimakawa ƙungiyar Boko Haram da kuɗaɗen da take tafiyar da ayyukanta. Ya kuma ce mutanen suna da alaƙa da aƙalla ƙasashe goma. Arabia Shola wanda ya bayyana haka a ranar Lahadi ya ce yanzu haka gwamnati ta kama mutum 48 cikin 100 waɗanda ɓangaren tattara bayanan sirri na hada-hadar kudin ƙasar ya ambato. Kuma a cewar satuni aka fara tuhumar wasu daga cikinsu. A cikin shekarun da suka gabata dai, gwamnatin Najeriya ta ce tana ƙoƙari wajen damƙe mutanen da ake zargin su da tallafawa ta'addanci. A watan Maris ɗin shekarar 2021 Gwamnatin tarayya ta ce ta kama masu sana'ar canjin kuɗi a ƙasar sama da mutane 400 waɗanda ake zargin suna da hannu wajen turawa ƙungiyar Boko Haram kuɗi. To har wayo a bangaren tsaron 'yan sanda a jihar Oshun sun ce sun cafke mutum goma da ake zargi da hannu a hare-haren da aka kai a wasu tashoshin motoci a sassan jihar. Cikin sanarwar da ya fitar ranar Litinin, kakakin rundunar jihar SPMC Opalola ya ce sun kwace bindigogi da alburusai da addina daga hannun waɗanda ake zargi. rundunar ta ce tana sane da hatsaniyar da ta faru a tsakanin mambobin ƙungiyar direbobi ta nurtw a safiyar litinin a jihar sanarwar ta ce tun farko kwamishinan 'yan sandan jihar ta sauran masu ruwa da tsaki sun gana da shugabannin kungiyar ta nurtw don kashe wutar rikicin da ta taso. rundunar ta ce ta yi mamakin yadda mambobin nurtw suka kai hare-hare a wasu sassan jihar inda suka lalata ofisoshi da jiwa wasu rauni ciki har da jami'an 'yan sanda. To a labaran ƙetare kuwa an gurfanar da wasu jami'an 'yan sanda Amurka biyar a gaban shari'a bisa zargin su da janyowa wani bakar fata samun shanyewa ɓarin jiki lokacin da suka kama shi. randy cox dai na kan hanyarsa ta zuwa ofishin 'yan sanda a jihar connecticut a lokacin da birkin motar motarsa ya nemi tsinkewa lamarin da ya sanya shi tuki cikin gudu tare da zunguran motar 'yan sanda hotunan da aka gani na kyamarar da ke jikin ɗan sandar sun nuna mr cox na roƙon su taimaka masa a lokacin da motarsa ta iso ofishin 'yan sandar sun janyo shi a fusace daga waje har cikin ɗakin da aka ajiye shi kafin daga bisani aka kai shi asibiti. To a bangaren labarin wasanni kuwa Manchester United na nuna sha'awar sayan dan wasan Napoli Victor Osimhen a shekara mai zuwa amma rahotanni na cewa bata shirya biyan farashin da kungiyar ta sanya a kansa ba wanda aka yi imanin ya kai euro miliyan 100 ko fan miliyan 86. Ficewar Ronaldo ya sa Man ke bukatar dan wasan gaba kuma ana tunanin kungiyar ta ciki gibin a watan Janairu inda kocinta Eric Ten Hag ya damu kan zaɓin da ya kamata yi a zagaye na biyu na kakar. Ana tunanin Osimhen na ɗaya daga cikin 'yan wasan da club ɗin suka daɗe suna harara. Osimhen ɗan asalin Nigeria mai shekaru 23 ya zira ƙwallaye 38 kuma ya taimaka aka zira ƙwallaye 12 a wasanni 76 da ya buga wa Napoli tun lokacin da ya koma ƙungiyar ta Italiya da Galil a watan Satumba shekarar 2020. To kuma da rahoton wasanni muka kawo ƙarshen labaran namu na yau. Amma kafin mu sallama da ku kada kumanta ta za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu ta kafafen sada zumunta da suka haɗa da Facebook, Instagram, YouTube da sauransu duka at Unity FM TV. To a madadin kowa da kowa musamman Bashir Musa da ya tace labaran. Sai ni Hadiza Ahmad Hassan da karanto nake fatan za ku ci gaba da kasancewa da tashar Unity TV. Murya cikin nazari. Bisalam.